الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن الله بعث نبيه ورسوله محمدا بالهدى ودين الحق بعثه على حين فترة من الرسل واندراس من العلم والهدى وقد طبق الأرض جهل عظيم وضلال مبين واندرست الملة الحنفية فأصبحت الخليقة في فوضى في كل أحوالها عقيدة وسلوكا ومنهجا وعلاقات فردية واجتماعية فبعث محمدا رحمة للعالمين وقال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أجل رحم الله به الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم من آمن به واتبعه وعاش في خير في دنياه وآخرته ومن لم يؤمن به عاش تحت ظل عدالة الإسلام آمنا مطمئنا لقد كان الصراع بين الملل قبل الإسلام عظيما كل ملة تقهر أختها دوما ويدال عليها يوما آخر فجاء الإسلام فجاء الإسلام فرحم الله به أهل الأرض وبسط عدالته على الناس كلهم وعاشوا في ذل عدالة هذا الدين القويم أيها الأحبة في الله بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله دعا إلى الله بمكة واهتم بالعقيدة وتثبيتها في النفوس واستئصال داء الشرك من القلوب وهاجر إلى المدينة ففرضت الفرائض وحدت الحدود وشرعت الأحكام فما توفي إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك عباد الله إن الله ذكرنا هذه النعمة فقال في كتابه العزيز ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها استمعوا معي يا إخوة الإيمان قليلا لنتدبر هذه الآية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها حقا إن الله أصلح بمحمد البلاد وأصلح به العباد أصلح به الأرض وساكنيها وقضى دابر الفساد فساد الأرض وفساد ساكنيها بما جاء به من الخير والنور والهدى وصلوات الله وسلامه عليه يقول لنا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وإنه بأبي هو وأمي قد دلنا على كل خير ينفعنا في ديننا ودنيانا وقد حذرنا من كل بلاء يضرنا في ديننا ودنيانا فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده على هذا النبي الكريم وصلوا عليه أيها الإخوة كما دعا إلى الله وقرب بالله وهدانا إلى كل خير ونعمة والحمد لله رب العالمين عباد الله الصلاة والفساد أمران متناقضان أحدهما مضاد للآخر وإذا وجد أحدهما حقا انتفى الآخر أو ضعف إذا ولعل السائل فلعل سؤالا يرد ما معنى صلاح أو إصلاح الأرض وكيف تصلح الأرض وكيف تفسد وكيف صلاح ساكنيها وفسادها نعم أيها المسلمون إن صلاح البلاد والعباد هو بشرع الله القويم وإن الفساد في الأرض وفساد العباد إنما عندما تتخلى الخليقة عن شرع الله وشرع الله هو المصلح للأرض معنويا وحسيا وترك الدين هو الفساد للأرض حسا ومعنى أخي المسلم من أعظم وسائل الإصلاح ما يلي أولا تحكيم شرع الله كتاب الله وسنة رسوله فهما من أعظم وسائل الإصلاح إذ الكتاب والسنة أحكامهما هي الأحكام العادلة على الإطلاق لأنها أحكام صادرة من ربنا جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأحكام شرع الله هي الأحكام العادلة وسواها أحكام ظالمة جائرة مهما أراد أرباب القوانين الوضعية ومهما بذلوا قصارى جهدهم أن يوجدوا للخليقة أحكاما تعدل بينهم فلن يستطيعوا لذلك سبيلا أحكام متناقضة ونظم متباينة وليس أعدل من حكم الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين فأحكام الله أحكام عادلة كما صلح كما صلح بها الرعيل الأول يصلح بها الخلق, الخلق إلى يوم القيامة وصدق إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى حيث يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها نعم إنه حق ولن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح الله به أولها ثانيا من أعظم وسائل إصلاح الأرض والبلاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خلق هذه الأمة قال تعالى كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهو سمام أمان لهم به تهقن الدماء وتسان الأعراض وتحفظ الأموال وتثبت وتثبت دعائم الأمن ويعيش الناس في خير وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل التمكين في الأرض ويستمر الأداء والتمد يعني وتمتد قوة الأمة وصلتها بربها جل وعلا قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجتمع القلوب وتتآلف النفوس وبتركه وحدة الأمة وضعفها وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفي ولتأدرنه على الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم نسأل الله السلامة والعافية ثالثا أيها الإخوة حدود الله وتنفيذها من أعظم وسائل إصلاح البلاد والعباد فهي الحدود الشرعية التي جعلها الله حاجزا بين المجرمين وإجرامهم كل ما كلما تذكر المجرم ذلك الحد رجعه عن اقدامه وحال بينه وبين فساده لأنه يعلم المسير المحكوم قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وقال عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فقال عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وقال سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر رابعا أيها الأهبة في الله من وسائل إصلاح الأمة واستقامة حالها الإناية كل العناية بالتعليم والتربية على الوجه الشرعي وأمة الإسلام بأمس هادة إلى منهاج مؤسلا تأسيلا صحيحا ومنيا على القواعد على قواعد الشر حتى تكون مناهج نافعة ومؤثرة تقضي على أسباب الفرقة تقضي على أسباب الفرقة والاختلاف وتبعد يعني التطرف بكل نوعيه من غلو وجفاء منهاج تربط حاضرنا بماضينا وتصل حاضرنا بماضينا وتؤلم أو يعني ويؤلم حاضرنا بسيرة ماضينا وصلفنا الماضي وأماجده الماضية مناهج يعلم بها كل متعلم حال الماضي وسيرتهم الفاضلة وأمالهم الجليلة يعرف بها الرئيل الأول من هذه الأمة أو يؤرف بها الرئيل الأول من هذه الأمة بأي شيء صادوا وبأي أسلوب صادوا وقادوا وما أسباب يعني بروزهم ونفوذهم وسيطرتهم على أرجاء المعمورة وإزالتهم الظلم عن العباد وأيامي وآء الشاء والبئير بأي قوة سيطروا وبأي قوة تمكنوا إنها العقيدة السليمة والتربية الصالحة والمنهج القويم والسلوك الحسن والإخلاص لله في القول والعمل والتفاني في أداء الواجب حتى رفعوا أعلام الإسلام على أرجاء المأمورة وتردد لا إله إلا الله في أرجاء المأمورة خامسا أيها الإخوة من وسائل إصلاح الأمة والبلاد أن يكون الإعلام الإسلامي إعلاما واقعيا وإعلاما متجردا وإعلاما يحمل على عاتقه هموم الأمة ومشاكلها ليعالج قضاياها ويعالج مشاكلها ويخاطب فتياتها وشبابها بخطاب يمكن من خلاله تأسيل القيم والفضائل ومكافحة الشرور ومحاربة الدعايات المضللة والقنوات الخليئة والقنوات المنحرفة عن الهدى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون سادسا أيها الإخوة حب المسلم لوطن الإسلام حب المسلم لوطنه الإسلام أمر مطلوب لكن كيف يكون المسلم محبا لوطنه وكيف يكون مدافعا عن وطنه وكيف يكون مصلحا لوطنه إن, إن حب الوطن أيها الإخوة حقا يتمثل في حب الخير للأمة والسعي فيما يصلحها وإبعاد أي خلاف ونزاع يراد به تفريق كلمتها إن الأمة بأمس حاجة إلى الالتهام واجتماع وتآلف وقوة وانتظام حتى لا يجد الأدو ثغرة يلج من خلاله قال تعالى وأن هذا صراط مستقيما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 ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo ya tabbata ga Allah yabo mai yawa yabo da wanda yake kunshe da dukkan albarka kamar yadda Allah yake so yadda subhanahu wa ta'ala na shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa sauran wanda suka bi bayansu da kyautatawa bayan haka ya 'yan uwa musulmi ji tsoron Allah madaukaki hakikanin jin tsoro ku sani lallai Allah madaukaki ya aiko annabinsa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shiriya da addini na gaskiya ya aiko shi a wani lokaci wanda aka sami yankewar wahayi aka sami yankewar manzanci ilimi ya yanke jama'a al'umma suka zama cikin duhun jahilci suka zama cikin wato barna wannan lokacin jahilci ya baibaye duniya ga baki ɗaya bata da halaka bayyanan na ta bayyana a cikin al'umma ainihin milloli ko wasu addinai na gumaka da ake ba na ubangiji ba waɗannan sun waye gari su ne suke a ban ƙasa kuma dukkan su shirme ne sashinsu suna so su danna sashi a wannan yanayin ne ainihin ya zama ainihin Allah ya aiko manzo da kyakkyawar aƙida da kyakkyawan yanayi da kyakkyawan ɗabi'u da halaye nagari da tsari mai kyau da wata alaƙa kyakkyawa tsakanin kowa da kowa ɗaiɗaikun al'umma da taruwan jama'a gabaki ɗaya Allah wato Allah maɗaukaki ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya zama rahama ya zama alkhairi ya zama jin daɗi ya zama aminci ga wannan al'umma kamar yadda Allah ya ce ba mu aika ka ba sai dan ka zama rahama ga halittu ga baki ɗaya halittu ga baki ɗayansu ba mutane kaɗai ba lallai al'amarin haka ne mazo sallallahu alaihi wasallam ya kasance rahama ne ga halitta dukkansu muminansu da kafiransu wanda suka bi manzo suka yi imani da su wato suka yi imani da shi sun sami alkhairi tun a duniya sun rayu rayuwa cikin alkhairi duniyar su ta yi kyau kuma lahirar su ma za ta yi kyau hakanan wanda suka ki imani da shi su ma wannan rahamar tashi za ta shafe su za su rayu ƙarƙashin adalci na musulunci suna masu samun aminci da kwanciyar hankali domin ba mu taɓa yi cewa daula ta musulunci kafiran da suke karkashinta an gallaza musu an wulakanta su ba za ka ga suna zaune cikin aminci da kwanciyar hankali da kare musu dukkan haƙoƙinsu saboda rahaman nan da Allah ya aiko manzo ta haɗa har muminai da kafirai ta haɗe musu wato ainihin mutane da aljanu har da dabbobi da tsuntsaye da dukkan halittu wannan rahama ta shafi kowa da kowa ya ‘yan uwa hakika al'amarin ya kasance lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam dukkanin addinan da ya tarar wanda ake na gumaka za ka same su ne sashi suna nema su danna sashi sashi suna nema su nuna su daidai sai Allah ya aiko annabi da musulunci da jin kai da rahama ga wannan duniyar tamu annabi ya zo shimfi da adalci karkashin wannan tuta ta musulunci ga dukkan mutane ga baki ɗayansu musulmi har ma kafirai suka rayu rayuwa ta addini wanda suke addinin cikin jin daɗi wanda ma suke kafircin kuma suke ji daɗin ya 'yan uwa musulmi ku sani lallai Allah madaukaki ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da shari'a da addini na gaskiya domin ya rinjayi dukkan sauran addinai ya rinjaye dukkan wasu ababa da ake da sunan bauta ya zama abin da annabi ya zo da shi shine sama da komai shi ya sa ya kira a makka tsawon shekara goma sha uku yana ta kira ne akan aƙida ya mai da damuwarsa da muhimmancinsa a koma a san menene bautar Allah yana ta ƙoƙarin tabbatar da wannan akida a cikin zukatun musulmi sannan yana ƙoƙarin kakkaɓe datti da ƙazanta ta shirka a cikin zukatan bayan Allah wannan shekaru goma sha uku abin da ya ta fama da shi kenan bayan nan ya hijira ya dawo madina a nan ne aka shar'anta aka farlanta dukkan abin da Allah ya farlanta na shari'arsa na addininsa na ibadarsa da dokoki da dukkan hane da umarni Allah ya cika addininsa cika wato cikawa ta gaba ɗaya ya cika ni'imarsa ga wannan al'ummar annabi bai bar wannan duniyar ba sai da ya bar al'ummarsa akan wata fara hanya tas Karanta kamar rana yake don haske ba mai bauɗe ma hanyar manzo sai halakakke bauɗaɗɗe Allah ya tsare mu da halaka ya bayan Allah mu sani lallai Allah maɗaukaki ya tunatar da mu wannan ni'ima da ya mana ta aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam da gyara duniya da yayi bayan ya kore da ita cikin duhu cikin jahilci cikin zalunci ya gyara duniyar sai Allah ya ja kunnen wannan al'umma yake cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ba ku bata ƙasa kar ku bata wannan duniyar bayan manzo ya zo ya gyara ta ya tsabtace ta ya zo da tauhidi ya zo da adalci ya zo da dukkan tsarin da zai sa a zauna lafiya kada ku sake yin ɓanna a bayanta mu zo mu bi wannan aya mu fahimci fiƙihun da ke karkashin ta ya'yan uwa tabbas lallai wato sallallahu alaihi wasallam ya gyara wannan duniya ya gyara wannan al'umma ya gyara waɗannan bayi na Allah domin ya zo da dukkan alkhairi ya shimfida alkhairi a ban ƙasa a mazauna wannan duniya ɗin duk wani hanya ta barna da fasadi annabi ya yanke ta ya toshe ta ya zo da alkhairi ya zo da haske ya zo da shirya tsira da aminci ya ƙara tabbata a gare shi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗan uwa ku sani wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna ma wannan al'umma duk abin da zai amfane ta kamar yadda yake faɗi ba ma shi kadai ba dukkan manzanni ba wani manzo da Allah ya aiko ba wani annabi da Allah ya turo ga al'ummarsa ba ce ya zama wajibi akan wannan annabin ya nuna ma al'ummarsa dukkan alkhairin da zai amfane ta alkhairin da ya san wannan abu alkhairi ne ga al'umma to wajibi annabin ya nuna ma wannan al'ummar tasa hakanan sai ya nuna mata ya hana ta wannan al'ummar daga dukkan sharrin da ya san sharri ne da cutar da isaka wajibi annabi ya nuna masu masa wannan annabi ya yi wannan aikin ya nuna mana ya nuna ma wannan al'ummar duk abin da zai amfane ta duniya da lahira hakanan ya nuna mata duk wani abin da zai cutar da ita ta da lahirarta tsira da aminci ya ƙara tabbata ga manzo mala'ikunsa su ne mala'ikun Allah su ne masa salati Allah ya ne masa salati sauran salihan bayi masu ne masa salati Allah ya kare tsira da aminci a gare shi sallallahu alaihi wasallam ya bayan Allah mu sani lallai shi gyara da barna wasu abubuwa ne guda biyu kishiyoyin juna wanda ba sa haɗuwa a ƙarƙashin inuwa guda in an ce gyara to gyara kenan barna barna kenan ba a haɗa su ko likita da zai zo. zai maka operation ya yanka maka ciki ka ji ba daɗi wannan yankawan a ƙarƙashin shari'ar musulunci sunansa gyara domin haka malaman fikiyu suke cewa dukkan wani wajibin da ba zai yiwu ba sai an yi wani abin da yake ba cikin wajibin ko shi ma wancan abin da za din ya zama wajibi ba za a iya cire maka cuta a cikin cikin ka ba sai an tsaga cikin ko tsaga cikin ya zama wajibi kenan saboda haka tsaga maka ciki gyara ka ne ba a kiran shi banna shi yasa malamai suka ce da gyara da banna ba sa zama abu guda kishiyoyin juna ne idan an sami gyara to ba za a sami barna ba in an sami ɓarna ba za a sami gyara ba shi yasa duk lokacin da gyara ya zo to zai kau da barna ne ko ya rauna na barna ɗin saboda haka ya ƴan uwa sai mu tambayi junanmu mu tambayi kanmu to wai me ya ma ma'anar gyara a ban ƙasa ne kuma yaya za a yi gyara a ban ƙasan nan yaya kuma za a yi barna ya barna take yaya kuma za a yi ɓannar ko kuma ya za a magance ta saboda haka ya ƴan uwa sai mu sani lallai wajibi ne mu san gyara gari da gyara ƙasa da gyara al'umma da gyara bayan Allah wani abu ne da shari'ar musulunci ta zo da shi kamar yadda barna a ban ƙasa da ɓata ƙasa da ɓata al'umma da ɓata bayan Allah wannan abu ne da shari'a ta hana kamar yadda muka ji a waccan ayar an gyara ƙasa farko da ku ɓata ta to saboda haka ya uwa ana gyara ƙasa ne ta hanyar bin shari'ar Allah ta hanyar tabbatar da shiryar Allah a ban ƙasa a karan kanka a gidanka a kasuwarka a ofis ɗinka a duk faɗi tashinka ka duba ka ga yaya Allah ya ce ka yi yaya manzo ya koyar wannan ta shine ake gyara ƙasa ake gyara al'umma haka nan har wa yau ana ɓata ƙasa ana ɓata al'umma lokacin da aka kau da kai aka ce dokokin Allah da tsare-tsaren Allah ba su bane abin yi wani tsarin na daban shi za a bi to da wannan ake bata kasa, za a bata ta fili da ɓoye ƙarara da bayyane a ma'anance da abin da ka iya cewa ka iya taɓawa kuma menene ana barna ne ta hanyar kauce ma shari'ar Allah shi yasa a dunkule a kurkuje za mu iya cewa akwai wasu abubuwa kamar guda biyar ko shida za mu iya ɗaukan su su ne hanyoyin da za mu bi idan muna ganin mu ta baci wannan duniyar tamu ko in ka ɗauki iyakanmu nan kawai mu ta gurbata abubuwa sun lalace to ya za a gyara su ne haka za mu ta zama kawai shi nan ba mafita ba hanyar gyara ba yadda za a yi kuma sai rike hannu menene dai addu'a za a yi lallai addu'a tana yi kuma addu'a tana ciki amma abu na farko shine tabbatar da shari'ar Allah a ban kasa amfani da Qur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam wajen duk abinda yake sunansa shari'a ne sunansa hukunci ne abinda za a gudanar din nan akwai umarnin Allah da na manzo to ka a jingine su waje daya a ɗauko su a yi amfani da su wannan ne adalci zai tabbata a man kasa. kuma su ne ma adalci din shi yasa za mu iya cewa me yasa tabbatar da shari'a a ban ƙasa ya zama shi ne hanyar gyara saboda ya zo ne daga Allah kai tsaye ta sannan zuwa ga manzo sannan zuwa ga bayi wanda koyi halitta ai shi ne sanin halittar ala ya alamu man halaka ko huwa ladibul khabir yanzu Allah shi ya bayansa akwai wanda ya fi sanin bayi sama da wanda yi su Allah shi ya halicci mutane yan uwa ya halicci aljanu ya san daidai din bayansa ya san kaddare wasu shi ya sa ko shi zai tsara masu shari'a yan sun bi su zauna lafiya kamar yadda bature ya mota sai manual in kana so kaga yadda aka tsara motar in ka tashi gyara ka bi ka gyara ta zauna lafiya shi ne ka wannan tsarin da yayi in ka canza masa ko ta ba za zauna lafiya ba ba za ka ci gajiyar ta ba in ka ɗauki ruwa ka zuba shi a matsayin fetur fetur a matsayin ruwa ka ɗauta ka cire ka ce haka za duk wannan wallahi shari'ar Allah ta fi wannan yankuwa uwa haya ne da ake fama da shi a duniyan nan wannan ne ya ja mana muke abin da Allah ya tsara mana shi ya halicce mu bai ba za mu ɗauko namu daban mu tsara ku tabbata a kanmu shi yasa sai mu ci gamuwa da matsaloli ko ba za mu sami wannan tsarin ya zama adalci ba wannan na ɗaya kenan duk wani yadda za a bi wasu dokoki da ake tsarawa da sunan da su za a gudanar da al'umma ba na Allah ba za ka ga suna kunshe da sun zuciya duba yau sai ka ji an yi doka lokacin wani shugaban ya gaji wata dokar ta baya in ya sai ya rubuta ya tura majalisa su gyara wannan dokar saboda ta daidai da shi ta ki zuciya yadda zai samu biya shi bukatun karkashin dokar da ya tura shi ma in ya gama wani ya zo sai ya na wancan ya tashi ya tura haka za a yi ta yi kowa gwargwadon ta yi san zuciyar amma da dokokin Allah ne suna nan tabbatattu ba sa canzawa ba sa jirkitawa saboda ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su su su ne adalci su ne daidai nasoshi da yawa mun jawo su a hudu da muke ta larabci abu na biyu shine tana daga cikin hanyoyi da za a samu abi a gyara kasa a gyara al'umma shine a rika umarni da kyakkyawa a rika hani kafin ki wannan wasu suna ga kamar wani abu ne mai sauki wallahi ba mai sauki bane ai yana cikin ɗabi'u na wannan al'ummar ci gabanta da ta yana ƙarƙashin umarni da kyakkyawa da hani ga abinki haka Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wannan umarni da kyakkyawan shine ginshiki na zaman lafiya da samun aminci da da duk wani barna da ake na zubar da jini da taba mutunci da taba dukiyoyin al'umma da ya zama malamai suna yi sannan hukuma ta zartar abinda da suke kuma kyakkyawa a yi sannan hukuma ta zartar dole sai an yi barna su ce a bari sannan hukuma ta hana da karfin mulkinta sai ka ga al'umma an zauna lafiya kowa ya ji daɗin rayuwa an zauna cikin aminci kamar yadda Allah ke faɗi an taimaki addinin Allah an taimaki bayan Allah wanda duk ya taimaki addinin Allah Allah ya taimake shi wala yansuranallahu man yansuruhu wanda ya taimaki addinin Allah Allah zai taimake shi yana cikin taimakon addinin Allah shimfiɗa adalci da zaman lafiya da bin dokokin Allah a ban ƙasa inna Allah la qawiyun Allah shi ne ma'abucin ƙarfi ma'abucin wato gagara akan kowa shine al'aziz ya ɗan uwa da mun fahimci wannan ayar mun dawo muna al'amur ma'arufi sai ka ga mun zauna lafiya duk wani abin damuwa mun sami maganinsa Allah yake cewa allazina in makkannahum fil ard aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari walillahi aqibatu umur ya ɗan uwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gaya mana cewa ko dai ku umarni da kyakkyawa ku yi hani ga abin ƙi ku yi riko da hannun wawa wanda za shi ya cutar da kai ya cutar da al'umma ku riƙe hannun kar ku bar ku tursasa shi ya tsaya kan gaskiya ko kuma ya kusa Allah subhanahu wa ta'ala ya doka zukatan sashin ku akan zukatan sashi ku rika gaba da juna ku rika keye juna sashin ku su rika kashe sashi summa yal'anukum kama la'anahu haka Allah ya la'ance kamar yadda ya la'ance wanda ce gabanin ku me yasa saboda kanu la hauna 'anil munkar ba sa hani ga mummuna su ne yahudawa su ne nasara idan kuka bar kuma kowa ya tabarna an sa mai ido ba mai magana to wallahi al'umma ta lalace hanya ta uku shine zartar da dukkan abin da yake hukunci ne na ubangiji a ban kasa kar a yi kama shari'ar Allah da dokokin Allah da hudu na ubangiji ke a ce wai ga wasu shari'o'i wannan kotuna na yanki ba za su yi su ba a sai na sama su kuma na saman ba za su yi kaza ba ban kai sata ba za a daɗe maka hannu ba in ka kashe wani kisan da yadda za a yi shi daban za a yi ma ɗaurin rai da rai za a yi wane ne wannan saba ma nan ne da muka karanta kuka ji su ba wanda bai san ma'anar su ba shi yasa zaman lafiya wallahi a dawo a kula a tabbatar da shirin Allah a ban kasa domin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi wa lakum fil qisas akwai rayuwa a cikin kisasi wani ya kashe wani a kashe shi kisan kuma a bi irin hanyar da annabi ya kisa yayin da wani ya abin kisa wani ya sata a mai abin da ake mafarawo wallahi sai mu zauna lafiya amma wani zai kisa a bashi a fito da shi wani ma zai sake wani zai sata a bashi ko a ce za a ɗau lauya lauyan ya je ta lauya magana har mai har mai haƙƙi ya haƙura ya bari wannan ba za a zauna lafiya ba abu na hudu hanyar gyara bayan an a ban kasa da gyara al'umma bayan al'ummar ta lalace shine a kula da harkar ilimi a kula da harkar tarbiyya a kula da su a kan tsari na shari'ar musulunci tsari na yadda Allah ke so da manzansa ba rika daukar education shine a ba mutum shi surutun shi ba tarbiya ba sai ya sami ilimin sai ilimin ya zama masa cuta annabi in ya tashi dokon ilimi cewa yake Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya ubangiji muna roƙon ka ilimi mai amfani akwai ilimi mai cuta ilimi mara amfani wanda mai shi zai iya gama ya zama babban mai banna a ban ƙasa ya zama cikin masu cutar al'umma a cikin ƙasa ko yau kwanan nan yara za su gama hutu na sakandare da firamare da waye za su koma makarantu wallahi na cikin amana ka zaɓa ma ɗanka makaranta a rika bibiyan makarantar akwai tarbiyya tare da ilimin na zamanin da na addini ko zunzurutun karatu ne ba tarbiyya ka bi kai kokari ka gyara ya zama ka san makarantar da ka kai ɗanka makaranta ce da aka tsara manhajarta akan kokarin bin Allah da manzo da kokarin saita yaro ya san ya san kansa ya san amfanin kansa ya zama mai neman na kansa mai kokari ba manajin da za a tsara ma yara ga gabatan su fantare mu al'umma ba su zama 'yan ta'adda su zama wasu fantararru ya zama ka kai ɗanka inda zai sami kyakkyawar tarbiyya wannan wajibi ne ga al'umman mu abu na biyar saboda lokaci ya tafi hanyoyin gyara al'umma ko kuma gyara ƙasa shine kokarin kula da kafafen yada labaranmu yau kafar yada labarai ta zama kusan wajibi a cikin al'umma ko kana so ko baka so sai ka saurare su ko sai ka ji da kunne ko sai ka karanta ko sai ka gani da ido to ya zama muna kula da su su zama za su gina al'umma ne za su damu da damuwar al'umma za su damu da matsalolin matasan mu maza da mata za su rika taimaka wajen tarbiyya kamar yadda a yau alhamdulillah an fara samun irin waɗannan kafafen yaɗa labaran ka ji cewa shirye-shiryensu na addini na tarbiyya na ilimi na zamani da na addini shi ne mafi yawa cikin fasinci da abin da suke yadawa kuma shi ne ɗari bisa ɗari waɗannan za su taimaka wajen gyara ƙasa abu na ƙarshe yan uwa shi ne ƙoƙarin san ƙasar ka musulunci san ƙasa yana cikin hanyar gyara ƙasa ƙin ƙasa yana cikin baka ƙasa baka ƙaunar ka. to za ka taimaka wajen ɓata ta amma in kana son ta ka san nan Allah ya aje ka dan ya kaddara maka zama to lallai ka kula da son wannan ƙasar taka mun ce son ƙasa ba muna nufin son ƙasa irin wanda tsari na kafirci ba tsari na musulunci yau a Kano muke kun muka ce ka so garin Kano ai dole za ka so garin Kano domin ka san garin Kano ɗari bisa ɗari musulmi ne wanda ma ba musulmin ba zuwa ya cin arziki zuwa ya sami alheri saboda haka ashe in ka so Kano kana son musulmi kenan idan ka ki Kano ka kawo da akalin na mutunta ga Kano ko lalle ka zama mai kin Kano mai musulmi Kano in ka kawo duk alheri ga Kano a matsayin ka na dan kasa dan Kano mai kuɗi mai mulki ko kuma mai ainihin ilimi ko ma a matsayin ka na lebura za ka taimaka wajen gyara Kano wannan yana cikin abin da musulunci yake kira zuwa gare shi domin al'umma musulmi wanda suka gabata haka suka zama masu san kasarsu duba manzo da ya koma madina aka bashi a matsayin masaukinsa ya addu'a ga mutanen madina ya ce allah ya sa masu son madina sanda suka je madina ba su saba da zafi irin na madina ba ba su saba da sanyinta ba ya ta addu'a yana yana lallasa sahabbai Allah ya sa musu san Madina ya mai saboda ta zama gari na musulunci lokacin da aka zo aka ci Makka ta zama gari ta ma na musulmi annabi ya ce babu sauran kuma hijira bayan yau ko ku duba yadda yake amma yau sai ka ga mutum garin su ne kasar su ne nan aka haife shi amma duk kulle-kullen shari da shi ake yadda za a da wannan gari shi za a yi da za a kawo warkar tattalin arzikin wurin da zaman lafiya wurin da shi za a yi ta kokari saboda wani tabbacin shi ne da zai samu da haka sai mu hattara da zo masu san al'ummarmu masu san ƙasarmu duk wani abu na ci gaba da za a kawo ya zama da hannunka da yawunka ko ya da share kwata unguwarku ne ko ya da tsaftace unguwarku ne ko daidai da kawo da yan damar ne ko daidai da kawar da masu kawo ilimi a unguwar ka kawo zaman lafiya ko ka taimaka wajen wannan yana cikin gyara al'umma yana cikin gyara ƙasa Allah ya mana jagora mu kawo da duk abin da zai zama ya rarraba mu mu tsaya kan asali da tushe shine qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata wa anna hadha siratun mustaqiman wa la tattabi'u السبل فتفرق bikum an sabili ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ya yan uwa musulmi mu roƙi ubangiji da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka, yanayi da muke ciki na abin da ke damun wasu al'umma a wannan ƙasa mu, a wani yanki na wannan ƙasa Allah ya ba zaman lafiya Allah ya kawar da ababen da ke damun su wanda ke kawo kulle-kulle da shari ko cikin gida da waje Allah ya mana maganin su Allah ka san su kai ne al'azizu kai ne aljabbaru kai ne alkawiyu kai ne aljabbar Allah ga ka ga sunan kai mana maganin su Allah ka ba mu zaman lafiya a garin mu ba mu zaman lafiya a kasar mu ka ƙara mu shugabanni mu imani ka ƙara musu nuna musu gaskiya da bin gaskiyar ka nuna musu kariya ka ba su ikon guje mata ka ba su mataimaka na gari wanda za su ɗora su kan daidai ka ba su ikon sauraron masu faɗa masu gaskiya kuma ka ba su ikon bin gaskiya ɗin wanda suke nufin da sharri Allah ke mana maganin su rabbana inna wala tu'in alaina wa sunna wala tusra alaina wa mkur lana wala tamkur alaina wa hadina wa yassir alhuda ilaina wa sunna ala man bagha alaina Allahumma munzil alkitab mudri as-sahab sari al-hisab sari al-hisab hazim al-ahzab Allahumma hazim al-ahzaba Allahumma hazimhum wa zalzilhum وانصرنا عليهم اللهم انصرنا على من يظلمنا وخذ منه بثارنا اللهم انصرنا على عدونا وارنا فيه ثارنا اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بعدوك ولا يؤمنون بوعدك اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي للصلاة حيا للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صو اعتدلوا أديديتا لك فلا صردك وهو دجنا شكيد وزا أديديتا الله أكبر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 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن <clears throat> ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فادلوا ولو كان ذا قربى وبأهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله أكبر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

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين